shaku dimbin magoya bayan jam'iyyar pdp kenan ke nuna farin cikin su game da nasarar da gwamnan jihar ya samu a kotun koli to sai dai kuma yayin wannan gangami na jam'iyyar pdp gwamnan jihar akta dare disan isiyaku sabala yayi na cewa zai gudanar da gwamnatin adalci ba wai na jam'iyya ba wanda ma don haka ne ya buƙaci waɗanda suka sha kai da su zo a haɗa hannu domin ciyar da jihar gaba rescue train ne fa jirgin rescue yana tafiya duk wanda yana so ba mu hana ka ba ka hau eh mu ba kowa abinci a taraba mu ba kowa aikin yi to shine burin siyasa kenan ba waya jiya ta da zama siye ba ba waya iskanci a ce a duke wannan a kona gari a kona gidan mutane hauka kenan jama'an taraba ina yi muku matukan godiya ina kiran kuma da babban murya kowa ya fito da kwai da kwarkwatan shi mu zo na tukuru mu yi ma mutanenmu aiki musa taraba amma na na garuruwa masu kirki ba west state na rigima ba mu daina rigima a taraba yayin da wannan gangami shugaban jam'iyyar pdp na jihar honorable victor balakona ya face ciki 'yan adawa da cewa an jefa mu kotu sai an saci kayanmu ina zai yi shine in allah yarda alkawarin da kuke da shi tsakaninku da pdp ku dinga zaben pdp 2019 ku sake zaben pdp za mu sake hada nan mu sake rantsar da ashitar da harin ishaku gwamnan taraba na biyu kun yadda to koya bangaren apc ke kallon wannan nasara da kuma kalaman 'ya'yan jam'iyyar pdp sanata aisha jumai alhassan wanda ita ta kalubalanci gwamnan jihar har kotun koli ta ce fai ta fa aka yi mata to amma kuma ta ma bukaci magoya bayanta ne da su kwantar da hankulansu mu mun sani mun ci zaɓe su ma sun sani mu muka ci zaɓe amma tun da haka abin ya kasance ba mu san dalilan da za su bayar ba amma kowane dalili suka bayar sai mu ɗauka haka Allah ya so ina roƙon jama'an mu da kowa ya haƙuri mu bar wa Allah komi eh mun dogara ga Allah mu bar shi wannan dambarwa ma dai na zuwa ne yayin da fa ake haramar sake wasu zabuka na kujerun 'yan majalisar dokoki a jihar wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da jam'iyyar da za ta kai bantanta ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.